This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka kuka kamo a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma matsakaicin zango dubu ɗaya ɗari biyar da talatin ana iya kuma jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar. Sai kuma hanyar sadarwa wato VOA Hausa ko kuma sashen Hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da Juma'a Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo maku shirinmu na wannan safiyar. amma kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanun labarai sojojin taji sun samu nasarar kwace garin duka a arewa maso gabashin najeriya daga hannun 'yan kungiyar boko haram prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce shawarwarin da ake tsakanin amurka da iran zai tabbatar iran din ta samu ƙarin makaman nukiliya to amma shugaba obama na amurka bai yarda da wannan tunanin ba mayakan kawance kimamin dubu talatin suna ci gaba da kokarin kwace garin tikrit na kasar iraq daga hannun 'yan tawayen kungiyar islamic state muna da rahotanni biyu ɗaya akan kashirin da aka yi wa gwamnati a gwamnatin najeriya kada da tura farfesa jega zuwa hutun dole sai kuma ziyarar shugaban kasar isra'ila zuwa nan kasar amurka akwai mu kuma da shirin demokradiyya a yau na sahabo aliyu imam amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran sojojin ƙasar chadi a garin dikwa da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce sun sake kwace garin daga hannun 'yan boko haram rundunar sojan ta ba da rahoton cewa sojoji 34 ne suka ji rauni a yunkurin 'yantar da garin da ya yi makonni yana hannun 'yan boko haram yanzu haka sojoji suna bin tituna suna farautar sauran 'yan boko haram da ba su arce ba kamfanin dillancin labarun associated press ya ba da rahoton cewa ɗaruruwan farar hula ne aka kwashe a garin duka a lokacin da garin yake hannun 'yan boko haram 'yan gudun hijira daga garin na duka suna ɗari yin magana akan abin da ya faru a garinsu. su Haka kuma a jiya talata hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa kimamin 'yan gudun hijira dubu goma sha shida ne suka nemi mafaka a ƙasar Kamaru domin gujewa a rangamomin da ake yi a arewa maso gabashin Najeriya. Hukumomin Kamaru sun ce suna sa ran 'yan gudun hijiran za su ci gaba da kwarara zuwa ƙasar yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana taimakon ƙasar Kamaru ɗin kwashe 'yan gudun hijira zuwa wani sansani da ke cikin ƙasar nesa daga tarzoma. To, Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce duk tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da ƙasar Iran zai tabbatar da ƙasar Iran ɗin ta samu makaman nukiliya ne. Idan ko hakan ya tabbata, to ƙasar Iran za ta zama barazana ga ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma duniya gaba ɗaya. yayin da yake jawabi a majalisar dokokin amurka wanda ya kawo cece kuce netanyahu ya nanata wa 'yan majalisar illar barin iran ta mallaki makaman nukiliya musamman ga kasarsa. ya ce idan har iran ta amince da sakamakon tattaunawar da ake yi yanzu ko menene aka ce ma ba zai hana ta ci gaba da sarrafa makaman nukiliya ba maimakon haka ma tattaunawar za ta tabbatar iran ta samu makaman nukiliya masu ɗimbin yawa in ji benjamin netanyahu ya ci gaba da cewa an faɗa mana cewa rashin cima yarjejeniya ta fi muguwar yarjejeniya to sai dai yarjejeniyar da ba ta da kyau ba ta da kyau ne sam gara ma babu ita in ji netanyahu daga bisani jiya talata shugaban amurka barack obama wanda ya ce shi bai saurari jawabin ba amma ya karanta ya ce babu wani sabon abu a jawabin da Netanyahu ya yi jiya talata ya hakikance shugaban Isra'ilan bai ba da tashi shawara ba akan abin da ya kamata a yi shugaban ya ce bai da wata ba da wata shara ba ya ƙara da cewa kawo yanzu ba mu cimma wata yarjejeniya ba amma idan mun samu nasara wannan ita ce za ta kasance wani shiri mafi a'ala da zai hana iran mallakar makaman nukiliya in ji shugaba obama shugaban ya ce hakikan cewar netanyahu wucewa, kada tattauna da iran ba shiri ba ne kuma hakan zai sa ƙasar ta ƙara ƙaimi kan ƙoƙarinta na sarrafa bama-baman nukiliya waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kwana uku a jere kenan da ƙawancen mayakan Iraq ke dumfarar birnin Tikrit suna aron gama da masu laɓewa suna harbi na ƙungiyar Islamic State da kuma mamaman da aka dasa a gefen hanya. A yayin da mayakan da aka kiyasta sun kai dubu talatin suka nufi birnin Tikrit da ke hannun 'yan tawaye. Wannan sumame shine mafi girma da aka taɓa gani a yunkurin da ake na kwace garin daga 'yan tawaye waɗanda suka mamaye garin a bara. jiya talata ƙungiyar islamic state ta yi ikirarin cewa wani ba amerika mai suna gwemi abu dawud al-ameriki ya kaddamar da harin kunar bakin wake a kan sojojin iraq a kusa da birnin samara inda waɗanda ba sa goyon bayan ƙungiyar isis ɗin suka kaddamar da jerin gwano zuwa tikrit ba a gaskata wannan ikirari daga wata kafa ta fisa bilillahi ba 'yan yakin sa kai 'yan shiya da na kurdawa sun iske sojojin iraq a lardin saladin a wani yunkurin kutsa babban birnin yankin inda aka haifi tsohon shugaban kasar marigayi saddam hussein da 'yan yakin sa kan kungiyar isis din suka mamaye a watan yuni an ba da rahoton cewa ita ma kasar iran ta ba da gudunmawa a sumaman inda ta taimaka da kai hare-hare da jiragen sama da kuma sojojin ƙasa wani babban jami'in rundunar sojan amurka ya tabbatarwa wakiliyar muryar amurka a ma'aikatar tsaro Kala Bab cewa Iran tana taimakawa a yunkurin da ake yi na kwace garin Tikrit. To mayakar shararar Amurka ta kammala bincikenta a kan 'yan sandan Ferguson da ke jihar Missouri. Binciken nasu ya nuna cewa hukumar 'yan sandan garin sukan nuna wariyar jinsi a yadda suke gudanar da ayyukansu. Binciken ya biyo bayan kashe wani dan matashi baƙin fata Michael Brown da 'yan sanda suka yi bara. ana kyautata zaton ma'aikatar shari'a za ta fitar da rahoton yau laraba kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya sanar jaridar new york times ta ruwaito a watan janairu cewa lauyoyin ma'aikatar shari'ar sun ba da shawarar kada a caji ɗan sandan farar fata da ya kashe biran watan agustan bara bayan taho gama da suka yi wanda ya haddasa tarzoma wani jami'in fbi da ya binciki harbin bai samu kwakwarar shaida ba cewa ɗan sandan darren wilson da gangan ya keta haƙin brown yayin da ya buɗe masa wuta tun farko dai masu sauraron ƙara na jihar missouri ɗin suka wanke wilson daga laifin kashe brown a hukuncin da suka yanke watan wamban bara hukuncin ya haddasa muguwar zoma a yankin da baƙaƙe suka fi yawa kusa da birnin st louis har ma da wasu wurare a faɗin amurka gaba ɗaya maganar brown da ta wasu da suka hada da yadda 'yan sanda suka shaƙe a wani bakin fata a birnin new york har ya mutu sun ja sun sa jama'a sun yi ca kan yadda 'yan sanda ke amfani da muggan dabaru suna ganawa baƙaƙen fada da ƙananan jinsuna azaba ma'aikatar shari'a ta kaddamar da wasu bincike guda ashirin kan cin zarafin 'yan adam a wasu rundunonin 'yan sandan kananan hukumin gab da lokacin da antonio janara na kasar eric holder ke barin aiki da binciken ya hada da rundunar 'yan sandan fagosin a jihar missouri wani jami'in tsaron kasar libya ya ce 'yan yakin sa kai sun kwace rijiyoyin mai guda biyu a jiya talata kafin a yi ƙarin shawarwarin samun zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya. Jami'in ya ce mayakan 'yan tawaye sun mamaye rijiyoyin man bahi da Mabruk bayan da jami'an tsaron Libya da aka ɗorawa alhakin gadin rijiyoyin suka janye. Rijiyoyin man sun zama manyan abubuwan da ake fafatawa domin iko da su tsakanin sojojin Libya da na 'yan tawaye waɗanda suka kwace Tripoli babban birnin ƙasar daga hannun gwamnatin Libya. da ƙasa da ƙasa ke goyon baya wadda aka tilasta wa arcewa zuwa gabashin ƙasar. tun lokacin da aka hamɓarar kuma aka kashe tsohon shugaban ƙasar marigayi mamar Gaddafi, Libya ke fama da tarzoma da kuma rudamin harkokin siyasa. Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙoƙarin ganin an kulle yarjejeniyar samun zaman lafiya. An shirya a wannan makon za a koma teburin yin shawarwari a ƙasar Morocco. labarun duniya kenan kuka saurara. Ganin yadda ake raɗe-raɗin cire shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Jega, wakilinmu ya zanta da ƙwararren lauya a kan tsarin mulkin wato Farfesa Yadudu ga bayanin da ya yi wa Umar Faruk Musa. A'a, ai akwai shi akwai bambanci idan an duba dokar da ta banki kusan a fahimta cewar idan ana zargin ka da wani laifi ba za a iya cire shi ba amma saboda shi aikinsa za a iya abin nan kuma ma shi kansa da aka cire shin ai ya shura magana ya je kotu dan dai kawai magana ba tantance ta bane amma ba ma za a taɓa haɗa aikinsa da na shi wannan shugaban zaɓe ta ƙasa ba. Me ne ita hukuma tana wannan tunani? To amma a sanin mu suna kama kansu suna ta cewa basu da wannan niyya amma an san doka da kundin tsarin mulki bai ba su wannan iko ba kuma ba su da ikon su yi haka in sun yi kuma sun san kamar yadda suka faɗa duniya da ƙasa gaba ɗaya ba za a amince da haka ba kuma na ma karanta a kota sakila da shi babban shugaban ma'aikatan kasa na tarayya ya rubuta kan cewar iri-irin wannan aiki ba sa cikin wanda yake hukuma tana da ikon ta ce su tafi hutu idan je ga yana son ya tafi hutu don kansa ya rage wata uku ko wata ɗaya wannan kansa ne zai iya tafiya amma dai wani ya zo ya ce masa ya tafi ba wanda yake wannan iko domin wanda zai bada wannan iko ya yi karo da abin da kundin tsarin mulki ya yi tanadi na cewar ba wanda zai ba su umarni su yi ko kasu su yi wani abu wanda ya shafi aikinsu kuma aikinsu ba irin na da kullum bane na ma'aikatan gwamnati a tarayya da za a iya juya su yadda ake so. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Eh, to Madala, da alama dai kaikai ya koma kan mashakiya. Zuwan Firayim Ministan Isra'ila nan Amurka bai cimma burinsa ba a ganin Dr. Yusuf Alhassan a cikin firar da na yi da shi, inda na tambaye shi ra'ayinsu akan jawabin Mr. Netanyahu din. na farko a fahimta ta shi eh, prime minister isra'ila netanyahu ya zo ne da niyyar ya bi hanyar da zai yi ya yi kutukutun da zai soke wato a ah, tattaunawar da ake yi a ah, tsakanin amurka da manyan kasashen duniya irin su ingila japan da china da germany da suke kokarin hana wato kasar iran ta sami wato shi wato wannan bam na kara dangi ah, to shi ne yake kokarin wato duk yadda zai ya saka wato 'yan majalisar kasa bayan wanda nan muke cewa congress duka da senate da kuma house su kokari su hana wato ruwa gudu ga shi shugaba obama mhm. to shi ne wannan abin da ya kawo shi ya yi to kuma wato ya zo ne ya hada ya yi amfani da congress ta hana shugaba obama ya ci gaba da shirin da yake yi kwarai da gaske to to amma ni a gani na wannan zuwan nasan gaskiya wato bana jin ya sami nasara yadda ya kamata saboda me me yasa eh cikin wato su yan majalisun ƙasa duka gaba ɗaya na House of Representatives da su Senators ko Senate akwai waɗanda kamar 'yan Democrat waɗanda suka bijire suka ki su je su saurari shi Prime Minister Netanyahu saboda suna ganin wannan kamar wato yana kokarin ya karya wa shugaba obama a tsuli don wato a yi tafadirin wato hana wannan wato tattaunawa ne da ake yi a abin nan a can kasar abin nan europe da gaba daya so so kan hakan to duk da ya akwai waɗanda suka saurare shi to amma ni daga abin da na fahimta a gaskiya maimakon wato a sa hankali a kan hana da take da suna ita iran samun wannan makami na ƙara dangi eh. sai zamana ana ta tattaunawa a tsakanin wato wannan hayaniyar da shi shugaba tanyahu ya kawo saboda bambancin su tsakanin sa da shugaba Obama. So kaga wato bai samu nasarar abin da ya zo nema ba. Mhm. Don duk abin da ake tattaunawa a ƙasar nan gaba ɗaya cewa gaskiya na tanya da kyauta ba wannan wasu ma 'yan majalisu suna nuna kamar rashin kunya ce yi tun da yana ƙoƙarin ya ko kuma ya haɗa 'yan majalisa da shi shugaba Obama da yake ƙoƙarin wato sasanta wannan al'amari ya jawo ita Iran daga wato don kada ta yi wannan ta kera makamin wannan makamin kare dangi eh nuclear makaman nuclear mukare gade mai gina ra min mugunta to gargade mai gina ra To ba da la wannan firar dai ba da kare ba sai a biye mu da hantsi domin a ji sauran firar. Yanzu ga sahabu Aliyu Imam da shiri na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu mai da hankali ne kan matsayar jami'an tsaro musamman soja a harkar zaɓe. Jama'a masu tsaro masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Soja rukuni ne na al'ummar ƙasa da ake matuƙar kallo da daraja. A nan Amurka in banda watakil shugaban ƙasansu shi ma ya danganci abin da shugaban yake yi da kuma yadda yake kama kansa ba na ji akwai wani bangare na hukuma da ‘yan ƙasa suke mutuntawa kamar soja. Ko a Masar kamun juyin mulki da sojoji suka yi wa shugaba Mosi al'amari da ya rarraba kawunan ‘yan ƙasar kuma ko a bayan hakan ina ji masu sharhi suna cewa ha yanzu soja a ƙasar yana da sauran ƙima. A Najeriya masu sharhi sun ce rikicin Boko Haram ya rage kwarjinin sojan ƙasar. Bugu da ƙari, ‘yan siyasa suna zargin su ma sojojin yanzu su ya fito fili cewa sun zama karnukan farautar masu mulki. Misali da ake bayarwa shine zargin irin rawar da sojojin suke takawa wajen murɗa zaɓen gwamna da aka yi a jihar Ekiti a tsakiyar bara. Wadda idan har ya tabbata gaskiya, zargin da wani soja Kyaftin Sangir ya yi inda ya ɗauki muryar ministocin tarayya da kwamandan soja da aka yi a zaman shawarwari na yadda za a yi amfani da sojojin a karkata zaɓen domin PDP ta samu nasara. yana da ban tsoro ganin zaben ƙasa da ke tafe ga nasara da Malikaya da Shimfiɗa. They discussed on how to rig the election in Ekiti state and they said it's just a dress rehearsal for Oshun election and the 2015 general election. manyan na pdp da suka hada da tsohon karamin ministan tsaro musliwa obani koro sanata omishore tsohon ministan yan sanda caleb alobalade da gwamna fayashi suka kulla murɗe zaben ikiti da nuna hakan gwaji ne na yadda za su yi amfani da sojoji don murɗe zaben oshun da babban zaben najeriya kalaman kaftin sagir koli a wasa da kafar labarai ta premium times kan nadar bayanan taron da suka yi ikiti da ya yi ikirarin an yi amfani da sojoji wajen kayar da tsohon gwamna fayami inda fayashi na pdp ya lashe musliwa obani koro a faifan na kaftin sagir ya ce ba na zo nan don taron shan shayi ba ne. Na zo ne don aiki na musamman da shugaban ƙasa ya turo ni na yi. Obani Kori kamar yadda faifan ya nuna ya nemi kwamandan runduna ta talatin da 32 ta Ikiti Janar Momo da ya damƙe jagoran kamfe ɗin tsohon gwamna Fayemi wato Bimbo Daramola. Koro ya ce ina son a damƙe shi da safiyar nan, kai janar Momo ba za ka samu ƙarin girma ba sai ina nan a teburin majalisar zartaswa ta soja. Idan na yi farin ciki da aikinka zuwa gobe da dare, wato ma'ana bayan nasarar zaɓe kakarka ta yanke saƙa. Haka na wannan gaba faifan gwamna Fayoshe ya ce wa Janar Momo, hafsan hafsoshin soja ya kira ni ya ce karka damu don kana tare da dangi ne masu amana. In kana da wata magana ka sanar da ni don na shaida wa babban hafsan ni tamkar Jonathan nake a wannan zaben. Da alamun yadda faifan ya nuna Janar Momo ya samu kwanciyar hankali don haka sai ya alwashi yana mai cewa. Muna da rundunar aiki da cikawa za mu fara damƙe 'yan APC da yammacin nan. ina da kusan sojoji 40 mun kama mutane zuwa yanzu da daman gaske. Tape that we have just played exposes ample evidence of rigging by the APC in Osun State. APC ƙarya take yi don gashi mun nuna muku yadda ta yi maguɗi a zaɓen Oshun. In sojoji muke amfani da su ya suka lashe zaɓe a Oshun da Ido, inda Labour ta lashe a Ondo mu kawai ikiti muka amshe in ji kakakin kamfe ɗin shugaba jonathan femi fani dai kan faifan na kaftin kole da dai bai musanta sai hancin faifan ba sai dai ya ce jami'an na pdp na bukatar sojoji ne su yi aikin su don hana tarzoma mataimakin dan wato tafi da mafindi ya ce yan adawa na amfani ne da kafafen yada labaran yanar gizo wajen bakanta gwamnatin jonathan batanci ga shugaban ƙasa jonathan aiki ne na wasu ba ta gari wanda suka sami kafafuwan watsa labarai na asiri da ake kira social media wanda kuma suka yi shekara kusan hudu da suka wuce suna shirya wa'annan ayyuka. Sai dai a nata bangaren APC ta bakin jami'in tara tallafin kamfen Ibrahim Abdulkarim ta yaba wa Kaftin Kole. Ai shi wannan yaron da ya bada wannan bayani ai saboda yana masoyin Najeriya ne kuma patriotic shi a sojan shine asalin training inda aka yi muka da soja ka ga abin da ba yi daidai ba kuma ka dage ka ce wannan abin ba yi daidai ba kuma ka ce ayi abin da ya daidai kuma ana mana sa Allah ya sa mishi albarka sannan wasu wasu irin su da su taimaka mana da irin wa'annan bayanai bayanai bayanai ko ina da wannan election da za a yi tunda suna ta kawo mana information in Allah da kuma Allah zai taimake mu kuma ba za su samu nasara ba Ibrahim anya ba kana zuga sojoji bane su dinga yin ha'inci ko su dinga gulma ha to ai shi soja ai gaskiya aka ce yayi ba gulma yayi ba taimaka ma 'yan Najeriya yayi sata aka aka yi gulma shi yanzu ya faɗi gaskiya ne abin da ya faru to wanda ya je wurin aka karɓi kuɗi ya makale ciki bai faɗa mana abin da ya faru ba ne mugu a binciken da ne kaftin koli dai ya arce zuwa burtaniya don abin da ya ce barazanar damƙe shi ko mahallaka shi bayan tonon asirin da ya ce ya kai ga damƙe kanin sa dan firamare a ibadan da yi masa kamfar abinci har ma ya samu gyambon ciki wato ulcer wata kotu dai ta yi hukuncin haramta sojoji fitowa ranar zaɓe da za a jira a ga za su mutunta umarnin ne ko ko a'a nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja Najeriya. Saboda haka muka nemi jin ta bakin masanin shari'a Hassan Liman ko akwai abin da tsarin mulki ya faɗa kan irin rawar da sojoji za su taka a lokacin zaɓe? Na duba tsarin mulki ta Najeriya gaba ɗaya. Ban ga inda aka ce soja, soja ba, so ɗin nan an za a yi zaɓe dole ne ko wajibi ne so ɗin nan su kasance su ne za su kasance suna kare gurin zaɓen ba. abin da na sani shine cewa su nan sojoji suna da hakki ne a ƙarƙashin tsarin mulkin najeriya su tabbatar sun kare rayuka su tabbatar sun kare mana ɗin mu territorial ɗin wato kewayen ƙasar mu kar a kawo mana hari hmm. amma babu a cikin tsarin mulki ta najeriya inda aka ce su ɗin nan za su zamana jami'ai ne a gun zaɓe amma 'yan sanda musamman 'yan sanda su ne suke da iko suke da dama su lura da abin da muke ce internal security wato su lura da ainihin eh, harkar tsaro ta cikin gida wato su tabbatar su tabbatar da lo'a koda su tabbatar ba wani tashin hankali babu tarzoma to in dai za a yi zaɓe ya kamata ce su ne suke gun amma ba a ce sojoji dole su ɗin nan su su kasance abin zabe ba hali samu to hajjasa liman ina suka samu karfin juya hukumar zaɓe cewa ko kuma su yi hukumar zaɓe barazana cewa su ba su samar da tsaro ba to haɗi sabo ni da zan bi a bayani da shi shugaban hukuma ta zaɓe a najeriya wato professor atari jega ya ce babban dalilin da ya sa ya ba da sanarwar daga zaɓe zuwa ran ashirin da takwas da sha ɗaya ga wata na watan uku da watan hudu saboda sojoji ne suka rubuta masa wasiƙa suka ce ba za su ba da eh, tsaron ba to ni a fahimta na an muka koma kashi ta ashirin da shida na dokan zaɓe ta ƙasa a nan aka rubuta aka cewa in akwai alamar cewa za a samu tashin hankali ko zoma kuma ya zama zai zama na ba zai yi a gudanar zaɓe a lokacin da aka sa ba to shugaban hukuma ko hukumar zaɓe tana iya ɗaga zaɓen ta sanya wata rana daban to a nan shi din ya ce sojoji suka ce masa ba za su iya garanti ko su tabbatar masa za su iya ba da tsaro ba to a nan shi din ya yi amfani da ikonsa ne bisa ga shawara da suka ba shi da a karkashin kashi na ashirin da shida ta dokan zaɓe ta ƙasa wato electoral act kenan. Amma shin suna da suna su tilasta shi kamar yadda na faɗi a'a a gani na ba su da iko su ce da fashin ce dole na yabin nan amma doka ya ce ga in akwai shawarwar abin da zai kawo rigima a kasa to zai yi to ya aiki da shawarar kamar da ya bayani hmm. to aja san liman kamar yadda na soma maka bayani a jihar ikiti an yi zaɓe ka sani a wajajen tsakiyar bara ne an yi ah. zaɓe kuma jam'iyyar pdp ta ci to kafin a da aka je jaman sojoji da ministoci da shugaban kasa ya tura kamar yadda aka ce kamar yadda aka yi bayani a kafofin yada labarai kuma ana ha maza ana ha mata a tabbatar cewa dan takarar jam'iyyar pdp ya ci zaɓe menene matsayin gwamnan jihar ikiti yanzu amsa na anan shine bisa ga tsarin mulki ta najeriya a ƙarƙashin kashi ɗan ɗari biyu da tamanin da biyar wanda bai ji daɗin zaɓen da aka yi nan ba ya kamata ya je gaban shari'a ya kai ƙara ya kalubalanci wannan um, zaɓen. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai ko makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Nasiru Adamu kaya da lauya Hassan Liman da kuma Kibahido Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. mu zama lafiya. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Both... Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da yarda Allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu kai ma na daɗi amma mu barge na ramin mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a takon hannunku. To gaskiya ne kafin mu rufe ga takaitattun labaru. Sojojin ƙasar Chadi a garin Dikwa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce sun sake kwace garin daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. rundunar soja ta ba da rahoton cewa sojoji 34 ne suka ji rauni a yunkurin 'yantar da garin da ya yi makonni yana hannun 'yan boko haram yanzu haka sojoji suna bin tituna suna farautar sauran 'yan boko haram ɗin da ba su arce ba prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce shawarwarin da ake tsakanin amurka da iran zai tabbatar da iran ɗin ta samu a wato sukunin mallakar makaman nukiliya. to amma shugaba obama na amurka bai yarda da wannan tunanin ba kwana uku a jere kenan da kawancen mayakan iraq ke dumfarin birnin tikrit suna aron gama da masu labiya suna harbi na kungiyar islamic state da kuma bamabaman da aka dasa a gefen hanya a yayin da mayakan da aka kiyasta sun kai dubu talatin suka nufi birnin tikrit da ke hannun 'yan tawaye wannan sumame shine mafi girma da aka taba gani a yunkurin da ake na kwace garin daga hannun 'yan tawaye waɗanda suka mame garin a bara. jiya talata ƙungiyar islamic state ta yi ƙirarin cewa wani ba amerika ya ƙaddamar da harin ƙunar bakin wake a kan sojojin iraq a kusa da birnin samara to madalla to jama'a nan kuma kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar a madadin waɗanda kuka je muroyinsu musamman juma'a ali da muka gabatar da shirin tare da ita da cd wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu jim hammond ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.